Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Sirrin mijina kashi na uku. Kallon ta yi sosai, zuwa wasu yaushe za ki girma ne, ba ta ganin ni kamar kina zuba munda da kima ne a wurin fi? Ina yawan saurara hira ku, ina kuma yawan jin kina fallasar da sirrin shimfiɗa mu. Ki sani haramun ne, ba ma zan ce ba kyau ba, tunda ki san baki da girma sai na jikinki. Baki da wayan da muke kallon kina da. rannan ina jin ku kina gaya mata girman sandan girma na ko kunya ba ji har kina auna mata da rolin pin ɗinki ai ina jin ku sai ta dinga kallo na ga da kaya a jiki amma tsirara to daga yau dai wallahi kan kuma jinkin gaya wani zance irin wannan ba ma fi ba duro baki dai fi ta ce dakta idan ban gaya mata ba zan gaya wa takeici ne ya kama shi ni zaki gaya wa ya faɗa cikin tsawa in ƙara jin wannan jin, wallahi sai na saba miki ƙara narkewa dai to kai hakuri dakta ba zan ƙara ba insha Allah bai ce mata ƙala bai juya toilet ya kula so take ta tarwatsa fi kai gaba ɗaya Ina tsoron abin da zai je dawo game da wannan shigararren surutun da zuhra ke da shi bayan sati daya an sha shagali an yi kuma yadda ya dace sosai gidan muktar ya yi kyau ya su sai ya yi amfani da gadon su da yake juya musu da tashi yadda dukiya ya yi wa kanwashi bajinta a bangaren mahaifinsu zura ma ba baya ba ya yi rawar gani sosai wannan ne sanya san ma za mu iya cewa lallai gidan fi ya shallake na zura a komai amarya ta tare kowa ya fashe bai iya zura da fi kallon nutsuwa zura ta yi fi dauke da murmushi ta ce fi yanzu dai ki an kawo ki gidan muktar bajin tattaki yanzu ya dace ki nuna ga wannan cingam ne mai tada sha'awa bana fatan mijin ki zo ki guje shi wannan kuma kamshin baki yake sakawa ki tabbatar idan har ya shigo ana romance ki masa deep kiss kama harshen sa zaki kina tsotsa a hankali cike da dagwigwitawa kina tsotsar bakin shi akwai wata jijiya kasan harshen ki dan kai harshen ki kina lasatta, tana yawan sanya maza rudewa bayan leban sama akwai dada shi mai laushi shi ma ki ba a hankali kina lashewa kina dai wasa da harshen ki a wurin fi banda kunya a ta a gefe amma fa na farko da zafi dariya sosai ta yi sannan ta ce ni gyaɗa amarya da ni zan yi wannan tun yau ke dai bari tafiya ta danja ai na haddace duka kan wani magana a cikin sa an ya doso kanshi dole ta min sallama ta tafi kallon muktar ya yi ja tsaki fi me ne wani dunkulewa a can sai ka ce amarya kauye dalla malama dare wannan mugun lallabin ki zo ki ci abinci dagowa ta tana kallon shi sannan ta soke lallabin ta sako a hankali fried rice ce da salad ɗin dankali sai soyayyar kaza da lemon kwali ba laifi ta ci abinci ta je ta yi wanka sannan ta saka kayanta na bacci bayan ta ɗauro alwala wanda dama sabunta ne ba ta kwanciya ba alwala ko kaɗan. Riga ne da wando masu santsi da kyau kalar pink sun mata kyau sosai. Bayan da Muktar ya je dawo shi ɗin ma da shirin bacci sai dai shi boxers ne kurum a jikin shi yana murmushi ya kalle ta ya ce fi bana son ganin komai a jikinki kuma bana son gaddama. Rintsa idan ta yi a hankali ta buɗe ta rasa ta ina za ta suma. Tana kallon shi cire wandon shi gajere. Rufe idan ta yi da sauri ta makwanta ta haɗe gu ɗaya. Fitilar ɗakin ya kashe haska wai shi ya ɗare kan gadon. Duk kunya ta gama kama Fi dan Allah ki cire kayan ki sauri nake yi. sosai magana tashi ta bata mamaki amma bata ko motsa ba da wani karfi ya zari mata wandan tana ta mamakin wannan abun. ba ko sallar nafila ta nuna godiya wa Allah irin ni'imar shi a kansu tana sauraron abin da zai mata ta ga bai ko mu cire mata riga ba bare mu boobs din ta mamaki sosai ya kama ta da fargaba mai tsanani ganin ya tasar mata har gan babu wasa ko wani abu rike masa hannu ta ce muktar dan Allah ka yi hakuri. wani wuci ya so kina bana hakuri sai ka ce karamar yarinya kin ga nifisa dan Allah janye hannunki daga nan kin ji cikin sanyi jiki ta dare hannunta da wani irin azuma ya afka mata kara ta kwalla saboda azaba lokaci ɗaya ya hayyaki mata ta yi kukan azaba da take ji har ta gaji kusan minti 25 yana abu daya ji take tamkai na zuwa mata ruwan attaruhu sai shan ta ji wani uban kara dama gashi da murya kamar na zaki ya dan tsagaita ya fi minti biyu sannan ya miƙe tsam daga kan garin ya kunna fitila kallon ta ya ga duk ta fita ta ya ce sannan nafisa ai rabuwa da budurci bai taɓa sauki ba Allah ya miki albarka ta tashi ki je ki ga gun sai ki kwanta ni bari in je akwai important aikin da zan yi idan na kammala zan dawo na kwanta ko kala bata ce masa ba haka ta kasa tashi ta kwana cikin najasa sai asuba har wannan lokacin bata korin tsaba tana tunanin yadda muktar ya wulakanta ta ita sam ko ba a gurin zuwa ba kawayensa da dama idan an hada ake hirar kwanciya ta sha ji ba haka ake zo mace ba sai ka ce dabbobi kuma daranta na farko ya sha bamban da na kowa to me ke shirin faruwa da ita banda azaba mai tasha haka dama abin yake sai ka ce yankan wuka lallai ma da ta je ta yi wanka ta shirya ta zo ta gabatar da sallah sannan ta dawo ta gyara ɗakin ta hanyar sauya zanin gado duk inda ta so ta daure ta kasa tana mamakin irin wannan abun dole ta saka kuka mai ban tausayi sai wuraren bakwai sannan ya shigo ɗakin kusa da ita ya zauna ya janyo hannunta Nafisa na gode sosai Allah ya saka da alkhairi ya miki albarka kin tsare ki har gidan aurenki insha Allah ki yar aljanna ce kar ki ce ban tsaya na kula da ke ba wallahi Nafisa ina da wani kes ne kuma yau Monday yau ne zaman kotu gashi ban shirya komai ba dole ce mata sa na tsaya jiya na sauke nauyin da ke kaina na murewa amaryata yar albarka saboda ina zumuɗin kasancewa da ke ina fatan kin samu sassaucin raɗin da yake ji yanzu a wannan lokacin kuma sai ta ji sauƙi, saboda ta sha haushin bai kwana tare da ita ba bata taba jin an ce amarya da ango a daren su na farko sun kwana ɗakuna daban-daban ba sai su haka ta hakura ta masa addu'a samun nasara ya fice tunanuwa ta yinda a gabanta su zura kewa juna sallama idan zai fita don kabba zai taba dawowa ba ya rungume ta ya kuma sumbace ta koda a kuma tuni turka shi ne tana amarya miji zai mata sallama haka in haka ne akwai matsala babba kuwa wanka zuwa ta fito dauke da cikin ta dan wata bakwai da ya mata tutsu Zama ta kan gada tana murmushi. Dakta san baka riga mun. Da tsohon cikin nawa ma ba za ka bani in huta ba, jarabar safa daban ta yamma daban. Murmushi ya saka mata yace. yana mai sanya hannu yana wasa da ruwan da ya ɗaiɗaya a jikinta. Kawai baki isa ta ne Habibti. Kuma ma ko ba haka ba yaro na da zarar kinga yana motsi, to idan ba yunwa ba ni yake jira in bashi ruwa. Murmushi dai ta ce, sai kuma aka ce da kai kai zaka bashi ruwa? Wanda nake bashi ya ishe shi. Waro ido yi, naki da yake fitarwa ni kuma da nake saka mishi a ciki. Miƙewa ta da kyar, da yake kuma ciwa na maka wannan ruwan nake nufi. Allah ko duk da likitancin nan ya gama zaran mun da kai ni mi ma ya saka zaɓi bangaren mata ne miki waye zuwa toilet domin ɗauro alwalin sallar asuba da ya ga an kusa tayarwa ya ce saboda wannan tambayar da kika mai shi yasa na zaɓi bangaren mata bata kula shi ba ta gano bakan magana ce mata ya san halin kishinta yanzu nan za ta ce yana kalle matan mutane jiki ita ba ta so wuraren karfe tara na safe ta dara a gidan fi dauke da kayan breakfast niki niki a falo ta tarar da fi ta zuba uban tagumi tana kallon tibin da a zahiri tunaninta baya kan tibi ɗin ma sam Ƙarasuwa ta tana dariya amarya kuma da tagumi subhanallahi kada yake ce min kinga ga maza jiya irin nawa murmushin yaƙi ta diri mata ce. na ga mazaje zuhura amma na ci azaba mara faduwa ko kin san wai wallahi da kyar nake samun iya tafiya dariya zuhura ta ta kwashe da dariya sanan tace shine gatan kifi yanzu kika ba layin mata kin ji yar gari kuma ki sani idan kika daure sati biyu tayi miki wakin so jin kan garin murmushi ta yi, sai ga angon suka yi wasanni da barkwanci da suka saba ya shige ciki kawo fi duka ta yi a cinya banza in tsabu kina bugi daji mijin da ke dawo ba za ki je ki tarbe shi da kyakkyawar kuma ba ki manna masa kisa a da sai ya gan tsara murmushi dai kurum yayin da shi kuma da bai karasa shigewa bai waigo kalle zura zora kwafa ya aran shi ya ce a komai hisham ya fi ni yanzu matan ma dole ya auri kyakkyawa ni mummuna sannan kuma a ce tare da tarayya ta fita wa matar kina sai ta koyar da ita komai wanka ya shirya cikin ƙananan kaya sun matuƙar karɓa kyakkyawar sura shi ta jan zakin namiji ya dawo falo ɗin abincin da zura ta zo da shi shi ya ci a wannan lokacin har ta koma gidanta saboda akwai bakin da suka sauka a gidan kuma za su koma bayan ya ci ya koshi ya kallifi ya ce mu je daga ciki kirjinta ne doka ta ce muktar me kuma za mu yi a ciki murta ke fuska yi sosai fi me yake nufi wai me amfanin auren to yanzu muke amarci dole ne mu mori juna ni ta shi mu je nare nare ta da ido ta so ta yi masa turjiya murya sha dole ta tashi suna zuwa ya tsayar da ita tsaye ya zare kayan jikinta ta zata za ta samu wani rashi ko wasu wasanni kurin sai ta ga ya sanya hannu ya juya ta baya ta bashi baya ya sanya hannu ya gantsar da ita ta je ruku'u kai tsaye afka mata sai da ta kara ta fada a gurin tana kuka sake dago ta yi ba tare da ya magana ba ya rike ta iya karfin shi ya sake afka mata sai kuka take shi ko a jikin shi sai san batu yake na shanya ji abin shi ya bi minti talatin kafin ya tsagaita zuwa lokacin style iri iri yake mata wanda san bai dace da sabon shiga ba kunciya rigingine ce mata haka nake ni bana saurarawa mace menene bambancin ku da bayan mu abin ma an muku shine domin ku ji yadda mu daɗi ki daina kukan nan haka za saba ne cikin kwana biyu saboda zuwa azahar za dora daga nan kuma ki je ki nemi maganin ƙarin ni'ima saboda abu sheki shi yasa kike jin zafi ko da yake zan siyo kiwaye jeli mu rika shafawa sai ki daina jin zafin ta ji zafin maganar shi sosai saboda ta san ita a gida ko hira suka yi da zuwa sai ta rufo ruwa sai dai ta yi tsarki amma shi ne mijinta a ranar ta farko zai ce bata ta da ni'ima lalle tana da aiki da muktar kuma masu waye matan da yake cewa wai baya musu da sauki kuma ita zai kira baiwa haka ta je ta gasa kanta tana kuka haka dai suka wuni na aiki da har ta sandare ta yamushe rana daya bayan wata uku Zura ta haifi yadda kyakkyawa mai kama da ita, ta ci sunan Hajiya su Hisham, wato Aisha, ana ce da ita Ummi. Har wannan lokacin bata canza zani ba tsakanin Muktar da shi. Ta dai kokarin danne komai bata taba gaya wa ba. Kullum yaƙe take mata tana nuna mata ana tare. Yayin da shi kuma mijin yake korafin bata da ni'ima, amma kullum ba shi da aiki sai hawan ta sai ka ce jaka. Babu wata hira ta mata da miji ko raha, sabanin su Zuhura da kullum cikin nuna wa juna kulawa suke da su da kauna. Yau da zura gidan fi ta zo hira, tattara mijinta yana gidan, wannan ya sanya suka shige daki suka bar shi a falo. kawata yau na zo miki da wani abu kamkam Wallahi akwai shi da matsayi mace gagam. Dakta ya ce zo da ti kamar baki taɓa haihuwa ba. Kullum ƙara daɗi yake ga ima. Dariya fi tai, kai hajjaji banda ya bankai. Ba wani ya bankai wallahi. Hashari yake min wai wallahi ya gane tunkan ya taɓa nake zuba ruwa tsabar jaraba. Na ce mai naji dai kanka ake ji jarababbe. Ki baɗi muktar da shi ya hukace. Kuma ga na ƙara ƙarfin maza, ya fi awa ana shan sha'ani. a miya ko a jus zaki saka masa ya sha idan kuna da fahimtar juna kuma ki bashi hadiya da ruwa anti angel ce ta bani na kawo miki kuma yana yi sosai wallahi karɓa dai tana murmushi kai zuhura kina ji da ni kina dai so ki mayar da ni manyan jima'i irin ki dariya ta suka ci gaba da hirar da ba wata sai ita ta kwanciya aure Zuhra ta ce hajiya kin san jiya na rikitar da dadin ummi kuwa nan ta zauna ta zayyane mata yadda suka yi kwanciya aure daren jiya muktar da yake yawan samun nishaɗi da hirarsu ya ji lokaci ɗaya a basa ta miƙe hannu ya sa ya kai mata da muƙayar rumtsa idan shi a ran shi ya ce Isham ya fi ni sa komai na rayuwa wallahi ko ta halin yaya sai na samu na tara da matar shi dole sai ta jiyar da ni ta inda take jiyar da shi ni tsabin mugunta shine hadan da wannan je busasshiya su kuwa ganin yarar ta na sanya abin shi tashi ya sanya shi ya juya ji yake tamkashi take abin da take faɗa tana wa mijinta wata matsananciyar sha'awar da yake ji da yake jin ba zai iya hakura da ita ba haka ban abada dole ya cimma burin shi akan ta ko ta wani hali ne ranar da ta yi shan ne ya kawo zuhura don haka shine zo ɗaukar ta da yamma ko da ya shigo falo ɗin kallo ɗaya ta yi masa ta ji baki ɗaya ya burge ta yana magana tana kallon bakin shi babu abin da yake fusga hankalinta irin karamin bakin shi da yake zage da labba pink masu kyau kasancewar shi baki ba sosai ba ya sanya pink lips din suka karbe shi lumshe idan da take a duk sanda take kallon bakin shi suna magana kirjinta da dafiya daki tana mayar da numfashi da kyar a uzu billahi minash shaitani rajim ta dinga nanatawa me yake shirin faruwa da ni ne a rayuwa sha'awar wani miji na kuma ma wani mijin yar uwata ya rab ka janye shi dan a cikin rayuwata yau da abubuwa gaba ɗaya sun ishifi da udata aranta za ta je ta samu kutar akan maganar a tsorata ta je har ɗakin shi ta same shi har wannan lokacin bai gama sauka daga hawan kawar da sha'awa an sai ta daren masa ba zama ta a gefen shi sannan cikin sanyi murya ta ce muktar magana nake so mi da kai jajayen idanun shi dire akan nata ya tashi zaune amma bai ce kanzil ba gyaran murya ta yi jikinta na rawa ta ce dama muktar akan zancen yanayin saduwar mu ne na aure baka ganin muna bukatar mu so mai yan wasanni kafin saduwar zancen gaskiya ni fasan san bana gamsuwa da komai a harkar wani mugun kallo ya wurga mata sannan cikin fusata ya ce fi ni ke gawa ba gamsuwa da abin da nake miki don uwar uwarki an sanar da ke a cikin maza ana samun namijin da zai iya rike wuta na kusan minti talatin yana aiki ba tare da ya sauka ba har dan baki da imani zaki ce wai baki gamsuwa a cewa zaki min ki har jaji ke ba ma wannan ba wato hirarrakin banza da nake jiyo kina yi kullum kwanan duniya kuka haɗu da ke da zuhura shi shine yake baki sha'awar ke zatanni irin sokon mijinta ne bawan mata ki sani sam ni ba haka nake ba ba zan zauna zaman wani wai damuwa da wata aba mace ba ga ki juya ma yau tannin mu nawa da aure amma ko batun wata baki taɓa yi ba sannan saboda zaman ki na ta ce zaki wani ce baki gamsuwa dalla malama ni kauce min anan kuka sosai fi ta sanya masa wato ma ita ce yake cewa dan uwarta marigayya uwarta yake zagi akan banza akan wofi lalle ma za ta shayar da shi mamaki a rayuwa bata ce masa dai cikan ka ba ta kama hanya waje tana share kwalla da bayan hannunta ta yi kuka sosai na rashin sa'an miji a rayuwa bata san amfanin rayuwa da mutumin da bai san haƙƙinka ba sam ta yi da na sanin abubuwa da yawa ciki ko har da gawa auren muktar ba tare da dogon bincike akan halayyarsa ba duk wanda ya rasa iyaye ya rasa wani babban jigo a rayuwar shi kana bai da wani tudun dafawa na tsira har abada Yau dai kam duk yadda Muktar ya so daurewa kanshi game da sha'awar zuhar kwasai abin ya ci tara. Duk yayin da ya tunano ita sai ya dinga hangota tana masa kwatankwacin abin da take wa hisha, kamar yadda take baiwa fi labari. Wai fi ya ɗauka ya zara namba ɗinta a asirce ya je kira ta da wani ɓoyayyen layi. Tana zaune tana fere dankali sai ga kiran shi ya shigo wayan. Ajiyewa ta ta wanke hannunta da sauri a washan base sannan ta ɗaga kiran. Assalamu alaikum shine abin da ta faɗa. Yana daga kwance amma sai da ya kai wa abin shi jabka jin muryar ta kurum. Gyara kwanciyar ya ce suna na Muktar aminin mijinki. fara da ta faɗaɗa sannan ta ce, A'a, lalle manya kenan. Ya gida ya wurin sufi, ko da yake ɗazu da safe mun yi da ita ma. Murmushi ya ce, wata muhimmiyar magana nake so mu da ke zuhura, kuma na san ki da shegen surutu, ki sani wannan maganar sirri ce. Ba zan lamu ki ga kowa ita ba. Idan kuma kika yi kuskuren aikata hakan, ni nan da kike gani wani irin mugun mutum ne. Tsaf zan iya laulaya miki sharin da zai raba ki da har ki ba mijinki ba. Kasa gane inda ya dosa ta ta ce, Muktar, me kuma ya kawo wannan maganar? Ina dalilin ka na cewa zaka min shari? Menene na maka a rayuwa mara kyau? ko rashin jituwa ta shiga tsakanin na da kai Wani dariya ya ce mijinki na fara kira ya sanar da ni baya gida yana gun aiki balantana in ce ko ke kaɗai ce abu ɗaya nake so na sanar da ke shi ne dukkanin hirarrakin da yake da fi a kunne na suke ina kuma jin irin daɗin da yake bayo Hisham wannan ruwan da yake cewa yana iyo a cikin sa shine ni ma nake so na ji kaina a ciki da wannan blowjob ɗin da yake bashi duk su nake so ki mun a takaice dai ina so ki sani ina tsananin sha'awar waki ba ta wasa ba kuma ni muktar bana wasa da abin da nake so ko ta linka ka idan na so abu sai na nemo kaina na kuma samu dafi kirjinta ta yi a usu billahi mini shi ɗanar rajim muktar ka san kowace ce ka kira kana da hankali kuwa dariya ya yi ƙara kwashewa da shi ba za ki taɓa tsallake siraɗin da na ɗora ki a kai ba ki ba a hankali idan ba ka ba zamiwa za ki ki afka a cikin tsundum ni dai na gaya miki ki shirya mana lokacin haɗuwa mai tsafta in Allah yadda sai na kusance ki zuhura sai na mu ruwan alfarmar da yake kirarin fesa wa ba ji ba gani kun haɗa da busasshen mace sannan kuna cin kuna cin duniyar ku da tsinki kuka ne ya saba zuwa ba tare ta shirya wa zuwan shi ba ta kashe wa yadda sauri ta ma daƙile ta gaba ɗaya ta dafi bango tana mayar da numfashi tana mai roƙon Allah ya sanya a rayuwarta mafarki take yi ba gaske bane in gaske ne ta shiga uku kadda magana anti angel da take cewa da ita in dai bata dina wannan mugun surutun ba ta shiga uku har abada kuma ko ba yanzu ba sai ta yi da na sani ta tana mijinta ma ya sha gargaɗar ta akan haka amma sai take ganin kamar bata da aboki hira sama da fi ba za ta iya ɓoye mata komai ba a rayuwa ashe wannan la'anan laɓa yake mata shi yasa mana kullum idan ta je gidan baya fita da kyar ta iya fere dankalin ta soya ta koma ɗaki a wannan yanayin zuwa ita ce magana ta farko da ta ji ba za ta iya gaya kowa ita ba Alhamdulillah, ta ɗan tsakar gida, a nan za mu kwana. Wuya kuɗi da yanayin kalaman da ake amfani da su a cikin labarin sun yi tsauri matuƙa, ni kaina ina karanta su ina jin kunya. Duk da cewa wasu abubuwan ina sakewa wasu kuma ina tsallakewa, amma dole in taka tsantsan domin kan in canja ma'anar labarin. Da yadda Allah kashin da za mu shiga har ƙarshe irin maganganun za su taƙaita domin labarin ya kankama. Ga inda ba su ji sanarwa ba na sa su jin kunya ina mai ba su haƙuri. Mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kawo mu kashi na hudu. Ku ci gaba da kasancewa da shi tsakar gida ku ci da like da comment na tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa. haka zalika ku ci gaba da taya mi sharing a group group na WhatsApp da Facebook na gode da kasancewarku a tashar tsakar gida